Mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka kenan, General James McAvell yayin da ke jawabi wurin taron haɗin gwiwar manyan hafsoshin sojojin Afirka da na Amurka da ake yi a nan Abuja, inda yake magana kan muhimmancin aiki tare don cin moriyar tsaro a Afirka da hakan ka iya taimakawa duniya baki ɗaya. Ya ce dakarun Amurka na alfahari cikin jin daɗi irin atisayen da suke yi da ƙasashe musamman na Afirka don fuskantar fuskantar kalubalen tsaro. Cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Abayomi Gabriel Shakin, ya taɓa irin kalubalen tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta a halin yanzu. Violent extremism, terrorism, human trafficking, proliferation of small arms and life. Tada kayar baya irin na masu tsatsauran ra'ayi, ta'addanci, safarar mutane, yaduwar ƙananan makamai da ma fashin teku na ci gaba da haddasa matsalar tsaro ga mu yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar dangane da tsaro a duniya baki ɗaya. Akwai buƙatar manyan hafsoshin sojojin ƙasashen Afrika da ma abokan mu a samu wata hanyar da za a bi don tunkarar wannan ƙalubale. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Nijar, General Siddiku, ko mai zai ce akan wannan taro? To sai dai a ce mun ji daɗi wannan taro da ana na ana yi tare da duka eh, Chief of Staff of Army Staff na Africa tare da su Amerika. Mun ji daɗi da wannan taro, Allah ya sa mu sa shi mu kare shi da lafiya. Kazalika shi ma babban hafsan sojin ƙasa na tarayyar Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai ya min ƙarin bayani. Wato muhimmancin wannan taro shine hada kai duk rundunonin Afirka su zo su tattauna abubuwan da suke damunsu musamman ta fannin tsaro shine muka hada kai tare da rundunar sojan Amerika mu tattauna abubuwan da suke damu. In an jima kaɗan ne kuma runduna ta musamman da ke gadin fadar shugaban ƙasa za ta yi atisayen gwada ƙarfi ga manyan hafsoshin. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.